sa'adani dina muhammadin wa ali sa'adu ajma'in littafi na hudu kuma na karshe a wannan zagi na biyu ne na hudu da muke gabatar da wannan daura shi ne littafin al-bulgha fi al-fasl bayna al-mudakkir wal na babban malami al-imam abu al-barakat ibn al-anbari rahmatullahi alayhi hajiya na fassara wata kalma ina jin ne kuskure wajen da yake shafi na 73 اليمين الشمال الفخذ الورد سين الكرش الكرش كون كلمة الكرش لا فسر عن نسي وتشوكا الكرش أنم معنتا الكرش شافي ناس بين دقوق أنا وا أنا وفا to mu je na wuce ku da biyu ba damuwa kun an ce alkyar shine abokanai wanda kake tare da su su baka shawara albitana shine alkensh shi ma mace ce za mu ci gaba insha Allah ta'ala ina ji shine gyaran da ke nan a nan sai gyara ina jin na biyu a dai shafin, wajen da ya kawo baitin nan da muka ce manhul ne abin nan kamar kirkira shi aka yi aka danganta mai mulkai mai aliyadu sabihatu سابحة أنا فسر عشان شيء مكتبي سابحة ميئو سابحة ميئو ميئو إيو من كايا نعم. من السباح كو الله أعلم سوني نفسر عشان بعد ديبا القفا يذكر ويؤنث العلامة ابن الأنباري رحمة الله عليه استمر يذكر لنا عنواء الأسماء المؤنثة غير المقيسة ko sunayen da su ba kiyasi ba ne ba ba ba ne su su samma'iyya ne haka aka ji su tudbabu an tsariƙi arruju ila kutubin lugha sai ka koma da tafar lugha kamar wannan din sai ya faɗa maka ya ce littafin wannan kalmar mace ko kuma al-ma'azimul lughawiyya ku koma littafan manya-manyan littafan lugha da suke fassara kalmomi mun gane alƙafa alƙafa ke ya ko eh, yuzannabu yu'annas suka ce ya halatta a mai da ita mace ya halatta a mai da ita namiji wa an kara al-asma'i fi hakkati amma al-imam al-asma'i rahmatullahi alayhi yace bai halatta a kira alqafa da mace da namiji dole mace ce kaga ne na kama da ikhtilafi al'aslu ni ne shi a cikin malaman ku shi ne shi a wajen yana ganin babu tafsiri amma wasu malaman sun tafi a kan cewa kalimatul ya yajuzu tafkiruha wa yajuzu ta'mimuha idan mutum yace haza kafaya eh, idan ya yace hadihi kafaya wannan kiyata hmm. ko na, amma fa da larabci ko ba nan ba mu da wasu kiya mace ko namiji me hujja sammani ne ai wannan ba ka'ida guga namiji ne ko mace guga namiji baka namiji ne ko mace namiji ne baka shi yasa za ka ji ina nan akan bakana kuskure ne ina nan akan bakata ina nan akan bakana baka namiji a larabci kuma kaga baka mace ce akhadha alqawsa bariha ko to al-ibtu al-ibtu hammata ko تذكر وتؤنث ya halatta a sa kalmar a matsayin namiji kuma ya halatta a sa a matsayin mace wata ne aka aksaru amma mace sa shi a namiji ya fi duk da yana cin abubuwan gabobi a jikin dan adam ne biyu kun ga shi yasa suka ce mace ce amma a kalle shi da kyau ba alaman matantaka ko dai a tare da shi shi yasa suka ce ya halatta a sa shi namiji ya halatta a sa shi mace amma mazantakarsa mata fi shahara وكذلك العنق ويا da hausa wuya namiji ne ko mace wuya na ko wuya ta isa dida da wani mai nazarin hausa a nan sai ya zauna mana a nan wajen duk babu ba mai nazarin hausa ko akwai ba za a rasa ba ko Ba bai bayyana kanshi ba kuma mun nemi ya bayyana kanshi kai ne ta abu muna neman shi kuma ka kawo mana na wani lokacin malam yana da yake abin da suke amfani shi a makar da da wurin da idan ya ɓaci yanzu misali sai aka zama an samu fasadun lugha din fasadun lisa muka haɗu ne da kai sai ina cewa to ƙiyar ƙiyar malam ƙiyar malam ni na ce ƙiyar malam za a ce kai kuma ka ce ƙiyar malam za a ce to ya za a bambanta kaga ya kamata ya zo muna da wani zawabi ke da za mu koma zuwa gare shi an yi saɓani ni na ja kai ka ja ka gani ko ko mutu ba zazzage ya tafi kano ko kenan suka fara yi Allah ji kan malam inuwa dukku yana koya mana iya magana a gaban mutane public speaking yana kula da irin waɗannan abubuwan sosai shine ya ce wani kawun shi ya tafi Kano ya je wani kwas daga nan Zaria to ya je ya dawo ne sai yake ce masa barka da zuwa kawo sai ce wallahi ya ce ka sha Kano ya ce kware da gaske yace gasha sun bata mana Hausa ta ce wallahi ko kawo sun bata maka Hausar ka yace gasha kana cewa Hausa ta kaga sun bata maka ce kage da baka je ba cewa ka yi sun bata mana Hausa na ko mata na hula na sannan kuma littafi a ce mishi bace ita wannan littafin <laughs> wata rana wani ya ce ma wani dukkan ka ce ita wannan Qur'anin ba ta a huta tafkiri da ta'ani zazzaga ba su da tazkiri ba su da ta'anis Ina da mahimmanci sosai a lura a tazkiri wa ta'anis gaskiya na وكذلك العنق يذكر يؤنث وبرك وتلطيفة سيتي وقيل إن ضمت النون كان مؤنثا وإن سكنت كان مذكرا yace idan ka wasu malamai suka ce in ka ce العنق كي تكوني تو يا زمان مشي انكو كتي العنق كي منون ان ضمع ويا زمان مشي كما عشر دا عشر عشر مشي عشر نمشي من غاني في في المسجد عشر مصليات في المسجد عشر مصليات في المسجد عشر مصلين عشر مصلين وعشرة مصلين عشرة مصلين تنقم عشر مصليات سيدنا علامة ما تتقبل جاء عشرة تاء مربوطة في آخره سننقم قال سكون الشيء عشر من ذاني وكاوا أبو عاني إني رأيت أحد عشر وإني رأيت أحد عشر إني رأيت أحد عشر كوكبا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا خرج عشر عينا العين مذكر أو مؤنث كنجي وقال الأصمعي لا أعرف به التعريف شيخ الإمام الأصمعي يتي ni ba ban san matan ta ka sunan al'umma ba a bashi a gaban shi kaga ce la a'rif laqad ahsana man intaha ila ma sami'a wal ibilu sannan lafazin al ibil al Aimami ba wannan ana mata kasra ko babban malami a shek mashhur rahmat hafizahullah aka masa tambaya aka ce ya halatta mace da tuka mota sai ce eh. sai ce akhraj al-bukhari fi sahihi khayru nisa'in rakibna al-ibla misalu nisa'i quraish sai ce ayyuhuma astawu lil mar'a al-iblu aw al-obel أيهما أستر للمرأة الإبل أو الأوبل ما هو الأوبل وما هي الأوبل أوبل da raƙumi da mace ta shiga opel wanne ya rufa wanne ya rufe wanne ya sikirta ta fa dalla ala anna al mar'ata tasuqu as-sayyara والقلوس بإزاء القعود مؤنثا سنة لفظ القلوس القلوس وندي وزن سديد القعود من غاني وزن سديد القعود كما كيشيون جوناني إذا أتى القلوس dabba raƙumar da ta kasance ta ta batse za a iya hawanta tun daga matsayin da ta kai a hauta har zuwa ta kai shekara tara shine ake ce mata alqalus annaqatul qalus wani zubin sai ta ce li qarusun wato ina da taguwa wacce ta kai a hauta kaga ba ibnul labu ba bintul labuni bace ibnul labun la dhahrun fayurkab wala dhikhun fayuhlab وابن اللبون إذا ما لد في قرن لم يسبق صولة البذل القناعي ابن اللبون شي بذائي هون زبطن لكم أمة شي بذائي تتنون الشباب shi dan karami ne amma idan aka ce alqalus bi iza'il qaud alqaud kuma dabba da ta tsufa in namiji ne sai a ce mata sai a ce